Yo. yi kasar gano kuma za a iya kama mu ta alfari sannan za a iya jin mutane gizo a Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau za mu yi magana ne akan bambancin matan da da na yanzu. namu ya ɗauko babbar magana ya kike gani an samu ci gaba ne ko kuma an samu ci baya. Zara san wasu suna cewa matan da sun fi na yanzu hakuri. To ni dai ban yarda ba amma zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin mutumiyar sashen Hausa ya tattauna akan wannan batu. Masu saurare kar a bar ku a baya sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren namu a yau. Jama'a masu sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. To a wannan makon muna son mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi matsayin mace da da yanzu. a cikin zauren namu akwai hajiya fatima wadda ke a magidanciya ce wanda za ta wakilci mutanen jiya sannan kuma ina da hajiya rashida wacce ita kuma matashiya ce wanda za ta wakilci matan wannan zamani a hajiya ta ga jiya ta ga yau saboda haka za ta yi mana tsokaci akan al'amarin ta gani jiya da kuma wanda ke gani a yau shin yaya mata suke kuma meye matsayinsu a lokacin da idan aka hada da wannan matsayi da mata suke takawa a wannan zamani hajiya fatima yi mana tsokaci lokaci akan wace ce mace a lokacin da musamman a gidan aure. Alhamdulillah a zamanin da gaskiya mata na taka rawa gani kwarai sun yi fice kuma sun yi abubuwa na ban sha'awa. Kina ta kurzanta matan da bayan yanzu matan yanzu sun ce matan da ba su ne mata ba. Matan jiya a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a gidaje abin sha'awa ne tarbiyyar yara zaman sanin ya kamata da zaman haƙurin zaman gida. Lokacin ba a san da irin dukiya a sa shi a gaba ba lokacin manyan mutane wanda yake da ilimi sai a je kauye a ɗauko mishi mace ba ta taɓa kallon ma makaranta ba na ta ce ta san boko kuma su zauna sun zauna ga yana su suka haifi yaran da yanzu suke mulki da kuma suka zo suka juye bayan eh, duniyar zaman ya zanto wani iri iyayenmu dukka ai ba su karatun da a ce ai sun wadata ba duk mutanen da suka taso a zamanin sardauna tsakani da Allah sardauna ne ya wayar da ayyuka ya buɗe kin ji bayanin da hajiya ta ce cewa mata a dama wai an san da su kuma suna da wani rawa da suke taka a gidajensu musamman tarbiyya haƙuri da sauransu shin ya za a yi ki haɗa wannan kirari da hajiya ta yi matan da da wa'annan mata na yanzu ya ba za a iya haɗawa ba ko ke ma da kanki kin yadda kenan eh gaskiya akwai bambanci matan da sun fi matan yanzu haƙuri mafi yawancin mu na yanzu ba mu da haƙuri muna ganin muna da yancin kanmu saboda social media da muke shiga muke gani kuma da yawan karatu ni da ya yawaita to sai yake sa muna irin jin kanmu mu ma mun kai wato kuna da yanci mu muna da yancin kanmu to shi yasa saki saki yayi yawa da rashin hakurin tarbiyya ya kuma karanci wato wato kaman kun shi ah, ilimin da wayewar muguwar fahimta kenan mun muguwar fahimta gaskiya dan inda mun fahimce shi da kyau sai mun rike fi na da saboda mun fi yan da sani ilimin addini da na zamani ma gaba ki da to me matsayin mace yanzu a wannan zamanin in kika hada da yanda matsayin ta yake a da? Gaskiya matsayinta a da ya fi an firke ta da kyau. Matsayin yanzu namiji yana ganin idan ya sake ta zai auri wata saboda ba ta da kula wata ba ta da kunya wata ba ta respectin dangin mijinta tana ganin irin tana da yancin kanta to duk abin da take ita dama za ta yi a cikin gida to shi kuma namiji yana ganin cewa to ko in ya sake ta ma za ta zai iya samun wata ma daban ba ita ba to shi yasa sa ga yawanci saki yayi yawa ma a yanzu zamani yanzu da ake ciki ko ke ma kin yarda da maganar da ake cewa mata sun fi maza yawa ne sa mazan ba zan yadda ba ya saki wannan akwai wata a waje suna jira a ko ma ɗari ma in suke cewa suna nan suna jiran su muna dai yawa amma ba zan ce mun rinjaye maza ba gaskiya ba mu rinjaye maza ba sai dai tarbiyyar ne da namu yayi karanci shine yasa zan ce maza sun fi son su zaɓi mace mai hali mai tarbiyya wanda ke da background mai kyau ya aure ta wanda ta fito daga tsatso mai kyau wanda ta fito daga tsatso mai kyau to amma um, wani abun ban mamaki a game da wannan maganar tarbiyya shine ita ma wanda ta ba wannan matashiya ta yanzu tarbiyya ita iyayenta su ma mutanen kwarai ne na da masu tarbiyyar da suka bata na tarbiyya to ita ta tsanto kenan har aka tattata wa mata ilimin kenan da muka za mu koma in ji to a a kuma ilimi ya zama abin laifi ai kamar yadda ta faɗi cewa social media din da ya shigo ya canja musu ra'ayi da fahimta kin gani so ko su yawancin su suna ganin sun isa isa su ne duk abin da namiji zai faɗa shi ma za a taka mai doka tana ganin ita ma tana da ilimi tana aiki shi ma yana aiki so ba wani abu bane wacin da maza iyayen mu ba sa faɗa da matansa ne ni ba ana kanya ko mun na ganin faɗan na na yi. ni da kan mutunci da ake wa juna da ya ba su yi ma masu yi kalilin ne saboda mu a yanda muka tashi iyaye in za a kai ki ɗakin miji za a ce miki duk abin da zai faɗa ina amai ina hakuri yanzu ba mijina faɗa tana faɗa mutum kamar wannan instagram din ma da muke ciki shi ma matsala ne da matan da ba suna ɗan ɓoye irin damuwansu suna ba damuwan su a gidan miji amma ne yanzu sai su shiga social media kawai su rinka tura su rinka cewa miji ya mun kaza ya mun kaza a ba su shawara wanda ya kamata a ce su zauna su yi addu'a da kowane addu'a da suke so su yi su roki Allah ya sa su zauna lafiya ya shirye mijin a sai su rinka tona ma kansu asiri ya musu kaza yana kaza yana bin mata yana kaza wanda ya kamata a ce shan daɗin ma ana neman mata kuma sun yi hakuri. to wani ma gidan ma zai kama ta da zai aura ya ce ga kishiyar kuma ta yi mata abinci kuwa ta fara noman kafin ta kwana ma ta kwana a gidan yawancin mata yanzu ba wannan hakuri a halin gaskiya zaman da maza magidanta in ma faɗa ne suna yi amma ba sa yi su tozarta matansu a gaban yara amma a yanzu fa sai ki ga maza sun tashi a gaban yara da bai kamata su ji abin da suke faɗa tsakaninsu ba a ta tozarta mace a gaya mata bakar magana a yi mata gori mm. a tashi da wani tarbiyya shi yasa in yaro ya ga ubansa na uwarsa haka yana tozarta ta zai tashi ga ai mace ma bai kamata in daraja ta ba shi yasa zaki ga yawanci a social media yara zaka ga ma suna zagin mace su zo su ce ta ce kaza ta ce kaza ta yi kaza ta yi kaza bai kamata ba malaman mu suna kokari suna kokarin nasiha da sauransu a wajen wa'azi da ake yi kuma mata da suke zuwa islamiyya yanzu yana taimakawa kwarai don addu'a islamiyya babu sai mata da suke karatun gida ana bi ana koya maka in kuma mace ta ci sa'a gidansu dama malamai ne an sa ta kai karatu to da wannan ko ta makaranta amma yawancin da wani karatu ne ake yi amma yanzu alhamdulillah mata na fita islamiyya suna koyarwa suna wa'azi abin sha'awa a da kin gani akwai biyayya tsakanin magidanta da kuma tarbiyya din duk addinai suna koyarwa domin na tuna a zamanin da ba barin tashin hankali shiga gidan kirista suna wucewa za su shigo gidan musulmi a sha ruwa a zauna a hira in lahadi ya yi juma'a ko kuma idan sallah in ma musulmai ne su kai abinci gidan kiristoci akwai haɗin kai da kuma zaman lafiya ce sa kira ga yara za su tashi kowa ya rungumi juna amma yanzu fa an kawo yayin da saboda siyasa ya shiga cikin gida ya shiga ko ina ya ɓaɓɓata zaman rayuwa ba cikin gidanka ba ba waje ba ba makaranta ba yaro sai ya kawo wani tarbiyya na wani abu daban da aka koya masa kin ga shaye-shayen nan ma duk a rashin tarbiyya ne kawo haka yaran mu yanzu duk sun lallace ana saida musu da kwayoyi da sauransu sosai tarbiyya gaba ɗaya ba mata ba ba maza ba subhanallahi kamar maganan taimakekeniya na miji da mata da abin da ya kamata mace ta yi wannan aiki ba ki ga mace tana aiki amma abin da take yi sai ta ce hakkin miji ne ya sai mata tsintsiya ya sai mata maki ne sai mata brush kula da yara pan komai ba za ta daga mishi kafa ba sometimes aikin ma wata ba a biya su albashi ba amma tana da shi a cikin cost ɗanta ɗinta ba za ta bayar ba akwai wata asibiti da aka ce ta rasu a nan asibiti bai da kuɗin biyan da za a mata cs da za ta mata aiki. za a mata aiki amma ya ce to su shiga da ita operation din idan suka shiga da ita zai je ya nemo kuɗi kafin nan ya dawo ya biya su matan nan tana da kuɗi a cikin kugunta a zaninta ta mutu kafin ya iso kuma tana da kuɗi a cikin ta ya isa wannan kuɗin da ta samu ta biya in yaso in suka zo gida sa yi settling komai nasu amma bata biya ba sai bayan ta mutu aka nuna mishi gawan ya ɗauki zaninta da kuma sai ya kullum wannan kuɗi a cikin zaninta wanda ko da bashi ne ya kamata ta bashi in ba na tambane ma ta bashi in suka dawo sa yi magana babu tausayi babu taimako a wannan abu. To lalle mata ba su kyauta ba amma bari mu dawo wani bangare mana. to shin wani nauyi ne hajiya kike ganin a da lokacin da muke da mm, aka ɗora wa mace wato ina ne dai dai aka ce wannan shingen aikin ta ne wani tsirin abuwa ne ke ganin su wa'annan nan eh, an san mace ce za ta yi in ya tsallaka to ya zama na malam mm, kin ga a da mazan da ba su ɗauka ma kansu karya ba in malami ne sadaka ma ake bashi ya haka an san da haka saboda haka in aka ɗauko aka bashi ko gida aka kawo mishi mata an san cewa ita abinci ke ne ke kula da gida da kirki da wani sauransu in da babu ki san yadda za ki tanada ki taimaka wa mijinki ki tallaba don haka iyayen mu suke dan wa'annan ƙananan sana'a a gida wani kulle kullen su wani sai da daddawa magi kuka kubewa da sauransu don ta taimaki kanta ne ka taimaki mijinta in ya iya ya kawo masarar shi an sarrafa na tuwo kin ga miya ba sai ya sha wahalan zuwa da shi ba ran da ya samu nama ya ka alhamdulillah ran da bai samu waken ta za ta kaɗa miyan ta ba tashin hankali amma yanzu fa suna ji sun ɗauki matsayi ba a sauraron miji sai tushen auren ma ƙarya ƙarya shi ma ya zama ƙarya makaranta sun yawa yana neman sai yar gidan mai kuɗi yawwa kuma shi ba shi da komi iyayen suka zo suka gyara mata gida suka yi komi suka koma suna jiran cewa zai ci gaba sai ya kasa wani ma shi da ma je gidan su ma ta je kwarai kuwa ita ma ta je gidan su ta an so ce ya zama ta ma ba za a ji ba kenan ina ba jin daɗi wallahi wata ɗaya ga amfani suke yi na yanzu yaran mazan masu su ma karya suka ɗora ma kansu ba za su je inda daidai matsayinsu Allah ya daga su ba iyayenmu na da Allah ne ya daga su har suka yi matsayin suka yi ilimin suka yi karatu suka wadata suka haife mu sannan mu kuma muka taso baya to yanzu yaran yanzu ba hakuri ba mu ce sai mun samu kuɗi suna san shi yanzu yanzu kuɗi kuɗi ci gaban tattaunawar. To a da can zayyana mana ainihin iyakokin mace girki kula da gida tarbiyyar yara biyayya. To yanzu kuma ba kamar na ji kina maganan aiki da sauransu kuma gashi kuda ma kun ce ga abin da namiji zai iya yi mace za ta iya yi wa irin nauyi ke ganin mace yanzu take da bambanci da macen da wani nauyi aka mata. To maganan gaskiya dai in dai haka ne matan zamanin da sun fi jin daɗi ma akan na yanzu. Daga fara aka ce sun fi jin daɗi ne da hujjojin ki. Yawwa ina da hujja kamar yanzu mu na zamanin yanzu gabaki ɗaya ana ta kallon mu ne akan ci gaba ya zo amma kuma gaskiya mazan sun sakar mana komai. Mata za ki ga su ne su ciyar da yara wasu ma har biyan kuɗin makaranta yanzu mata yawanci mata idan ka gani ba za su faɗa maka menene ke damunsu a gida ba amma su ne ciyarwa su ne makaranta su ne komai na aikin gida kai hatta suturan da mata za ta saka namiji yana jin kyashi ne sai mata ta saka saboda shi yana tunanin cewa tana aiki to tunda tana samun kuɗi ta yi makanta to kin ga wannan ma yana kawo ma mata samun matsala a gidan mazajen su so ki dai yanzu ba a shata wannan kinje tsakanin nauyin namiji da nauyin mace ba a wannan zamani yanzu gaskiya ma basu ma bambanci ba saboda namiji yanzu sai ya samu kuɗi ya fita ya je kawai shi dai ya nemi mata ya dawo gida ya zauna ki magana ma ya zama miki matsala mm, ko kuma zai sha shayi da biredi da kwai yau sai ya je je wajen mai shayi ma ya sha ko ya je irin wani wuri ya je ya ci abinci shi dawo ki ma girka mishi abin da kika dan samu kika dan sama sai ya ce miki ya koshi ko wani matsala da ya kawo wani uzuri na shi na daban hmm. da ke da ƴaƴa haka za ku yi ta lallabawa ku yi ta lallabawa dai kuna kuna samu ku yi survive ba kare faɗa mutum ga matsalan ka ba amma Allah kaɗai san a wannan zamani mata da yawa waɗanda suke facing problem din nan haka aure ɗin shi yanzu na wannan zamani sati ɗaya sati biyu sati uku. lokacin da akwai gara kenan. yawwa gara na karewa to da matsala amma kika samu ciki kika in ma ba a kawo miki gara ba ma hmm. yanzu namiji sai ya fara caccanza miki fuska ba a kawo maka abincin gara ba saboda a sauwake mishi to kin ga wannan inda zamanin da ne ma ba wanda zai sani to mas kin ga mazan da sun ma fi akan mazan yanzu kenan mace ta fi fuskantar auren rufin asiri a da kenan sosai yanzu mace ta fi ma hakuri ma akan da tunda mace tana tsoron ma ta fita ma a ce a fita ta ce za ta bar mijin saboda 'ya'yanta aka ita ma ta ƙara zama saboda darajar 'ya'ya amma nauyin ya mata yawa ma a kanta ko daga baki ɗaya ita ne aka bar mawa. To ni ku he nake ganin saboda ku kuka iya soyayya ja sun yi soyayya ko lokacin ku akwai soyayya na ga mai yawanci auren haɗi gaskiya soyayya auren soyayya ne a da auren yanci a da kin gani aure ma yawanci ba ki ma san mijin ba mm. sai ranar da za a kawo ki cikin ɗakin mijin ne ma za ki gan shi kuma suke zaune safi ɗaya goma sha na yanzu ba mu ƴaƴa goma sha biyu uwata ta haifa tara muka rayu amma a yanzu suna son haihuwa mazan ko mazan eh, eh, eh, suna son haihuwa ko ƴan mata saboda ba sa son haihuwa amma a zamanin da ko dan ba yawa ne aka haife mu da yawa ban sani ba amma yanzu zaki je ki samu iske gida da kyar ki ga mace ta haifi ya'ya hudu an a zaune ana zaman lafiya ba da an samu ba an samu matsala saboda haka in soyayya na da ai na da ne jami'u ma wanda zai rinka wa matan ne za ta so shi amma na yanzu ba sai ya ganta sai ya ganta eh, a facebook eh, a sai an fahimta ta waya duk wannan dai fahimtar da kuka yi da wayar da kuka yi da kyalle-kyallen da aka yi da shafa shi da hoda da ni ya ta gani amma ana dawowa na ga ya canza miki namijin yadda kike tunani shi yadda yake miki magana yadda yake duka zaki ga yadda yake magana ma ba yadda yake a lokacin da ya zo yana neman ka ba to ka kin ga wa'annan ma matsaloli ne za a yi ta fesa zaki ga namiji ma zai rinka miki mana shi fa ba ruwan shi da mace shi fa daga case ba wata amma kina yana bayan sati biyu uku ya ga alaman da ya riga ya same ki kin zama matan shi mm. to sai ki ga namiji shine chatin shine wannan a gaban ka baka kuma isa kai magana ban kai magana ma sai ki ga ya zuci ya ce ki je gida ya ki je gidan ma a kira shi a waya ya ma zo a yi magana a ji meye ba a si meye dalilin dawo da yarinya gida sai ya ce zai zo akwai wanda ma ba zai ma dauki wayan iyayen ba sai ya bari ya huta yana ganin cewa ai yanzu shine yake da gaba da su tunda ya aure musu ya mata na ganin abu suna gani to hajiya a da akwai hanyoyin da ake bi wurin warware matsalolin zamantakewa ma'aurata tunda duk inda ake da inda aka haɗa mutum da mutum dole akwai da lokacin da za a samu saɓani wa'in irin hanyoyi da ake bi wurin warware matsalar aure. In ga da alwalai dinnan da ake ba su aure. Wato waliyai da ake ba su aure. Mm. Kin ga duk wani matsala in ya faru ta nan ake bi da malamai da manyan unguwa da aka tabbatar ana jin mutuncin maganarsu. su za su zo su sa baki a daidaita komai kuma ma da da kyar zaki ga ana wani hayaniya har ya fita. Wallan tana ce saki. Saboda an yi aure ne bisa Sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi shi bisa gaskiya an yi shi bisa cancanta saboda sai an mutum an ga dan wane ne wanda yake da mutunci in ka ji wato an san an san iyayen shi sai an bincika kuma in aka gan shi a gidan gidanku an san aure kawo shi har zai ji kunya da ana zama fiska da fiska ne ana hira amma yanzu ake ga yara har biyo gidan mijin ma za su zo samarin wata yan mata yan matan ma za su bi gidan yaron mm. uwa tana zaune a ce mata an zo gurin wani ne ko kuma a buga waya in bata bata bai dauki waya ba an san na uwar shi ma za a buga ko na kanin shi a ce ana neman wani in kina kallon wannan arewa menene 24 din nan yawanci sukan na irin waɗannan abubuwa muna dariya suna fahimtarwa ne zaki ga yarinya ta tashi take bin yaro gidansu to ina soyayya na gaskiya me yiwa wata kila sha'awa ne jaya yawanci sha'awar su ne kirin jaya ko da da irin ba wai an fito ana soyayya am ai akwai soso a cikin zuciya ne hmm. in ka ga mutumin da ya kwanta maka a rai of course zaka ji dadin cewa kana ganin shi ka kalle shi ma ya ishe ka haka ne to yanzu wato kenan ta hanyar wa'annan manya waliyai limamai malaman addini su ake bi idan akwai matsala akwai matsala wato da wuya a ji an ce an yi sai in ya kai ya kawo har in abin ya inganta ya kai inda ha sannan a ce ta je gida ta huta in ta je ta huta sannan ki ga manya an sa baki a zo a dawo da ita amma ba in tafi gida na ki je gida ki tafi gidan ku ko ya fushi ba a magana da juna abu kalilan ki ji sun tashi wannan na faɗa wannan na faɗa da ba haka don mu mun tashi ba za mu ma san iyayenmu suna wani faɗa ba mm, an ce yanzu ma haka ba ma ta da bace suke na watanni ah, sosai ma mana kuwa bai wa Allah ko ne yan zamanin nan wai ya kuke warware matsalolin ku ne na ji kamar ɗazin kina maganar cewa social media a can kuke mika labaran na ku matasa irin ku kuma su za su ba da shawarar yadda za da yawa za ka ga sun shigo media suna cewa mace ta musu kaza ta musu kaza ta musu kaza wanda ya kamata a ce kamar na da ne yadda mazan da suke idan mace ta musu ba za su mata ko da a gaban yara ba sai da daddare sai su tashi da kin min kaza kin min kaza kin min kaza amma mazan yanzu a'a kafin ki motsa ma ki ga har ya tura wa duniya social media ai ga mace ta min kaza wannan ta min kaza wannan ta min kaza to kuma mata ma kamar ai kuna yi eh ana yi wasu amma ba duka ba hmm. amma mazan da yawa matsalolin su suke frustrating mace ta rinka faɗan wani abu wanda ba ta so ta faɗa ba ta kan faɗa idan ta samu kwanciyar hankali zuciya saboda yanzu in kin lura mata yanzu ma hawan jini in kika je asibiti ya fi kama so akan na mutane amma ah, na da ake ta magana hawan jini na ya kamar kaji ne da ah. mai koye wata mara shiga a kauye bata san na kafin ta ga nama kila sai a shekara so daya hmm. amma yanzu sai kiga in kin je asibiti za shigan gan su birjit in kin duba kowa hawan jini kowa paralysis ya dame shi wato mutuwan barin jiki in an tambaye su menene miji wannan miji damuwa yawa ta ina su samu abincin ci ta ina su sa ma yaran su su cira ta ina wata yadda tana fara tasowa tunanin ta kayan aure daidai da gado miji ba zai damu ma yashi ta ji ba wani ma namijin ma za a kawo sadakin yashi ma ya cinye to don Allah in irin haka ta faru a wannan zamanin ya kuke ku kawo maslaha a matsalolin akan so a zauna da iyaye ai magana to ya yana yana faruwa amma gaskiya wani bai yiwuwa wani yana yiwuwa wani namijin ma baya zuwa ka kira shi ka kira shi a waya ya kashe waya idan da za ki kai karin shi ma bai je ba amma kuna tare da shi sai ya dauki gaba da ke. ku yi magana ba zai ba za ki magana ba yanzu mazaje yanzu abu kaɗan gaba kuna zaune da shi sai ku wata uku ma bai miki magana ba me yasa same shi ki sani ba kin yi laifi a cikin rashin sani ya fito ya faɗa miki wance kin mun kaza kin mun kaza da Allah ina so ki daina kaza ban san kaza saboda ma kar ma yara su gani mm. a'a amma sai ya shuru ya dauki gaba ko ku yi ta rinka tijara ki a gaban yaya wanda kuma hakan yakan kawo lalacewar tarbiyya to hajiya da ke da uh, rashida ku tattara ku ba mata shawarwari akan yadda za mu ƙara zamewa matan nan wato iyaye wanda muka haifi duniya sannan kuma tarbiyyar shi ma yana hannun mu ne sannan kuma in ta yi kyau mu ne in ta ɓata ma mu ne ba su haƙuri ko ku gaya musu hanyoyin da ya kamata a fi wurin samun zamantakewa mai kyau mai inganci a zamantakewan auren su. shi rayuwa dama komi zamani ne ake cewa ko mm. amma dai tarbiyya shine ke kan gaba. duk addinan nan da muke bi na kiristan da na musulman duk sun koya mana tarbiyyar ko kesa romiyan wace ce ya kamata ki saukar da kanki ƙasa ko ke yar wace ce ki saukar da kanki ƙasa ki zanto kina mijinki ladabi da biyayya na yi bari na bari kuma yawancin abubuwan da yake mace ɗaya sai ka ja mu saura ka musu jami'i a rinka ganin abin da wannan ta yi ai duka sauran mata haka ne kuma ba haka bane don yawanci mata suna nan tsayayyu kamar irin waɗanda suka yi tarihi a da irin su gambasa ba ai sun yi in ma menene sun fito da mata ne su san cewa yes mace ta san matsayinta a rayuwa ita ma a yi gwagwarmaya ne ta gwagwarmayar zaman gidan aure wanda mace za ta mutunta mijinta ta san cewa ya kamata ta tarbiyyar da yaranta yadda ba za su zo su gurɓance su zama ma mutane illa a society ba don abin da muke fuskanta kenan yanzu gida a hannun mata yake tarbiyya a hannun mata yake domin ne duk in an je ɗauko yarinya aure abin da ta sai a ce ai uwa ce a nonon uwa ta sha don yaro ko saka yake za a ce a nonon uwa ta sha ya sha ba za a kira uba ba in ya yi kyau ne shine uba zai ce ɗan shi ne to kin gani mu mata muna da babban aiki a hannunmu sai mun tsaya tarbiyyar nan mu ba mu ƴaƴan mu san matsayinsu mu san da wa suke hudda malama rashida ya ce matan wannan zamani ki kara ba su da kara nuna musu jajircewa da suke daidai ni gaskiya abin da zan ce game da mu zan ce ga baki daya shine sai mun yi haƙuri mun kara haƙuri saboda yanayin rayuwar yadda ke canza mu yi hakuri mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu mu kula da mijin ma idan ya mana mu ɗauki kanmu mu ɗaura a kanmu ba komai ba ne saboda mu sa mu kanmu hakuri yau da gobe sai Allah in baka hakuri ba to sai a ta jin ku da kai da shi ko ko a fara tara maka aure a ce yau ka yi aure nan ka fito ka ƙara aure nan amma idan kai hakuri kana addu'a in kai kristiyan ne in kai musulmi ne ma ka zauna ka yi addu'a da yadda za ka yi Allah ya karba yau in bai karba ba Allah gobe gobe zai karba zai ji tausayin kai in shi bai kula ba nan gaba Allah zai ya nuna mishi wata rana ya ga alkhairin ka kuma ina so in ce ma mata mu zamanto jajirtattu wajen tarbiyyar mu especially ma mata saboda a dawo kamar tafiya ta dawo kamar na da a zamanto masu haƙuri masu tausayi.